ita kaɗai take murmushi ta kasa daina kallon kanta a haida ɗin shi na twitter ta tabbata mansi za ta yi kwanan bakin ciki yau tsohuwar mai tallan goro yau za a kwana ana juyi ta farta a ranta tana jin kamar ta ga mansi ɗin ta faɗa mata yadda hamza ya mata nisa har abada yadda hamza na ta ne ta kaɗai ba kuma za ta haɗa shi da kowace mace ba sai dai su kalla daga nesa su bar mata abinta tunan muka tsaya yanzu ku za mu ci gaba ta ɗauka lokaci zai mata tsaye kalaman abdulhafiz da nabila bayan saka ranarsu ya zauna mata daram amma sai ta sha mamaki don lokaci bai taɓa mata gudu irin wannan karan ba ko don jarabawar da suka yi da gujumniyar project ɗin ƙarshen zango duk a lokacin hamza ya karɓa ya mata tracing ta samu sauƙi amma sam ta kasa yadda da cewa kwanaki ƙasa da ashirin suka rage a ɗaura aurenta sai take ganin komai ya cakuɗe mata ga hanza sam aiki ya wani irin rike shi komai ya bari a hannunta da dimples da bibi su suka hidimar fito da anko sun sha wahala kafin su yanke hukuncin anko kala biyu a tamfa da za a saka a wajen kamu sai laishi da za a saka a wajen dina wannan ma bata bi ta kansu ba Na ta kuɗin masu taɓa ita tun saura wata biyu bikin take duba laishina a fabric castle har ma ta ɗauki lambar wahida shu'aib harun wacce ita ce mai mallakin shafin kuma da alama mutane sun yarda da kayanta ta ga hotunan amari da dama da suka sayi kaya a wajen ta cewar abin da suka siya shi ya ka musu da shi don ba sosai take da da siyayya a online haka ba amana ta yi karanci a cikin mutane yanzu amma tabbas akwai kayayyaki daga leshi zuwa tamfofi irin wanda ba ko ina ake samun su ba yadda take son komai na ta fita daban a nan ta yi wahida magana ta tura mata kaloluwan leshi da atamfofi hamza ya taya ta zaɓe tun da shi ma duk shajjojin da ya siya tare suka zaɓi wadda zai dace da kayan da za ta saka ba yadda an ba da ita ba kan a sai kayan nan a kaduna ita ma ta san mutane amma fa hindu ta ki anti har fa na yi magana da baba ya ma bani kuɗi cewar hindu don baba ya kira ta ya je ta da me da me ta zaɓa ta kuma nuna mishi da antin ta yi mishi magana cewa yayi ki kyale yarinyar nan da zaɓin ta dan Allah ke abin da zaki so ai ba lalle yi mata ba kuma kin san kayansa na zamani shi yasa anti ta koma gefe ta saka musu ido kiri-kiri baba yake nuna yadda hindu tafi mishi kowa a gidan har sai da antin ta dinga jin babu daɗi tunda da hindu da kadi za a bikin su lokaci ɗaya amma kai tsaye baba yake kiran hindu yana tambayar ta zaɓinta akan abubuwa da dama ko da kadi take nuna hakan ba komai ba ne anti ta san mama ba za ta ji daɗi ba kawai da yin aka ce baba da hindu ne ba wanda ya sai ci wani abu shi yasa kowa ya ɗauki ido ya saka musu to yanzu ma hindu na ɗaki a zaune ta shiga instagram wani biki ta fara cin karo da shi ita yanzu ga baki ɗaya bikin abdulhafiz ya dakushe mata kyallin duk wasu bukukuwa da take cin karo da su ba don bata taba ganin bikin da ya fi nasu abdulhafiz ba tun da allah ya yi ta da bin shafakon manyan mutane amma nasin an yi shi cike da natsuwa ga irin kalar shigar da suka yi akwai kuɗi don kuɗi amma sarautar da take tattare da shagalin bikin na ɗaya daga cikin abin da ya ƙayatar da ta sosai kuma lokacin da rashin tausayi da a kaduna yake da zama da matar shi amma sai su hanza suka bashi sati biyu tun da yake suke a kano lokacin shi yake kulan musu da sauran ayyukansu na nan kaduna shi da abdallah ita hindu sai take ganin sati biyu ya yi kaɗan don tana so idan nasu ya zo a ba su fiye da haka ta san yadda hamza yake rawar kafa a kanta ko wata ɗaya aka ba su wuni zai yi cikin gida yadda za ta zuba sangartarta tafiya ma a cikin gidan ba sosai za ta dinga yi ba sai dai ya ɗauke ta a ganinta idan mata ba su more wannan dama da Allah ya ba su tun a lokacin amarci ba sai an gama sha da su idan hamza ne yanayin soyayyar su ayi har su tara yara ba za ta wuce sunguma a wajen shi ba murmushi ta yi ta kadai tana dan sadda kai cike da kunyar kalar tunanin da sake-saken da take yawan tsinta kanta a ciki tun bayan da aka tsayar da lokacin auren nasu balle kuma yanzu da biya matso kusa sosai take hasashen yadda rayuwar auren nasu za ta kasance ta gama da maganar ɗinki doka plaza ta kai da aka lissafa mata kuɗin ɗinkunan ga baki ɗaya sai ta ji kanta ya sara don har ƙasar ranta take tausayin baba balle ta ga kuɗin da yake kashewa tun daga kayan kallo da na kicin komai aka shigo da shi gidan guda biyu ake siyowa ranar tana shigowa gida suna yin waya da hanza yake tambayar ta mai ta ranar ta faɗa mishi ta kai ɗinki suka hira sai gashi ya turo mata kuɗin ɗinki ta ji daɗi har ranta idan baba ya bata kuɗin ɗinki ko nawa ne sai ta yi magana kwalliya da su ta ga yadda abin zai kasance ta dai ya je lambar nadine da mimi beauty amma ranar kamu za ta je colors of mina da yake safaha plaza a nan kwato road ta yi gyaran kai wankin kafa kuma sai si mata kwalliyar fitar bikin a can kadi ta yi musu bukin ɗin mai kunshi da za ta zo ta musu har gida shiga ta tana duba masu yin kek ɗin biki don hanza ya mata magana jiya amma shi ba wasu abubuwa da yake da yawa dina ce kawai da za su kuma fodiyo da shi kaɗai take da lambar wayar shi duk a cikin abokan hamza ni kam kaina na ciwo haka biki yake da wahala dama ku yi magana da fodiyo ni dai na gaji wallahi hamza ya faɗi ranar da suke magana wanda zai musu hotuna a wajen bikin yanzu ma alamar shigowar sako ta gani ta whatsapp tana budewa ta ga podiyo din ne ya mata sallama ya tura mata wasu hotuna da ta bude wajen event ne har guda uku yana dorawa da ki ɗaya zaɓar kwatai inda ya fi kowanne ya mata kyau a cikin hotuna tana hasaso yadda za su kawatu sosai har sakowa daga gada ta tana tashi tsaye don sosai wajen ya mata kyau Castle Event Center. Dama nima duk ya fi min kyau. Ai bata ma ba fodiyo ansa ba, ta sauka daga whatsapp ɗin tana shiga instagram ɗin ta duba su wani irin tsalle ta ganin sosai yadda wajen ya kawatu tana da tabbacin zai tsada sosai da sosai don big city event center ma nawa aka ce musu don anan za su yi kamun bikin da yake wajen babu laifi shi ma ya kawatu da wuri suka yi bukin kara fara gaya musu labaran da za su karya musu zuciya murmushi kawai take yi ta kadai a tsayin Asuma ta shigo ɗakin ta same ta ke zo ki ga inda zai dina dina ɗin bikina ta ce ma asma cike da farin ciki da gudu asma ta karasa tana karɓar wayar daga hannun hindu inna lillahi kai wallahi wajen nan ya mugun kyau amma da tsada ko kai kawai hindu ta sake ɗaga ma asma murmushi take har kumatunta sun fara mata ciwo amma ta kasa dainawa saboda tsantsar nishaɗin da take ciki wayarta ta soma ruri kafin ta wani yunkuri asma ta ɗaga muryar hamza na dukan kunnanta da faɗin babe cike da gajiyar da ke tattare da ita dariya asma ba ita bace ba shi ma dariyar ya yi tun bayan saka ranarsu da hindu suka yi wata irin shakuwa da asma ɗin don hindu ba ta ji a gidan akwai mai yin hamza bayan ita sai kuma asma takan ce yana da kirki sosai haka kawai zai turo mai hindu kati ya ce ta ba asma ta yi sob ta duba samin. ko zuwa yayi wajenta yakan taho da kayan ciye-ciye ce a bata sosai in kana tare da shi za ka fahimci yadda hannun shi yake a buɗe kamar ganyen magarya ba kamar samarin yanzu ba da dimples kan ce ki gode ma Allah hanzu yana yi miki kyauta yadda samari suke kamar kwalta san ba sa ɓanɓaruwa godiyar Allah kullum a cikinta take don ta samu cakar burinta addu'a ta bata faɗi a banza ba jinkirin da ya same ta ya zo da alkhairi asma ina bebi na hanza ya faɗi dariya asma ta ƙara yi kafin ta ce wani abu hindu ta fisga wayar tana kai mata dukan da ta kauce tana fita daga ɗakin don har lokacin dariya take yi halau hindu ta faɗi tana jin yadda hanza ya sauke numfashi na gaji sosai fodiyo yake ce min kun zaɓi wajen da za a yi dina ko kai ta ɗaga eh yanzu ya turo min sannu da gajiya su abdulhafiz ba za su kyale min kai kaɗan huta ba ko numfashi ya sake sauke mata cikin kunni ki bar su kuma za mu shiga kano gobe gashi yanzu suna so su ƙara jana mu fita ni zan watsa ruwa ne in yi magariba in zo wajen ki zama hindu ta yi jin kafafuwanta sun fara gajiya don allah za ka zo kar ka sa min raifa yadda ya yi jibiyar da kike magana kamar da gaske kin yi kewata bayan ni ne na ce zan zo ita ma dariya ta yi da gaske ina kewarka ba na so in ce yaushe zan ganka don kar in ƙara takura ka tunda na san aikin da kake fama da shi sau nawa zan faɗa miki duk aikin da nake yi idan da gaske kina son gani na zan iya ajiyewa in zo sai dai in ba na garin murmushinta ya faɗaɗa tana jin yadda soyayya shi take ƙara cika mata ƙirji sauran 'yan kwanaki dai don mu huta da wannan wahala yar dariya ta ya kunyace ba za ki daina nuna min wannan kunyar ba ko kunyar nan bakin san bana so ko ta san yadda yake a gajiye rigima zai yi mata tana kuma cikin farin ciki san ba ta san abin da zai ja su rikici ki tashi ki watsa ruwa yamma na ƙara yi nima alwala zan yi za ta rantse kai ya girgiza mata ni mm, ban gama jin ki ba miƙewa ta yi haƙuri kai da zaka zo mai hira ma tashi ka watsa ruwa don Allah kaji shiru yayi na ɗayan daƙiƙa kafin ta je ya sauke numfashi mai nauyi baka tashi ba fa ta faɗi yanzu zan tashi ai eh maganar yana ƙarasawa da hamma bacci ko ta bukata muryar tana sauka ƙasa cike da kulawa mm, bari da yin yi wankan ya ƙarasa maganar yana kashe wayar kan gado ta cillata ita ma tana shiga banɗaki. Zuwa yanzu Hindu gani take yi kamar da ta tashi da safe dare yake sake yi ta kwanta. Saboda yadda lokacin ke mata sauri, gidan su bibi tana shiga amma suna wajen suna. Gidan su bibi ta so shiga, to amma suna wajen suna. Zai fi mata sauki a kan zuwa unguwarsu Dimples. Amma babu yadda za ta yi, dole can ɗin ta tafi, saboda za a kawo laifansu. gidan ma akwai wasu cikin yanwansu ta ce wa ta can za ta kwana idan ta kira hamza tsaf zai je ya ɗauke ta mai da ita gida ko baba abba ma yayan dimples din yana gida ko baba abba ma yayan dimples din yana gida dare kuma ya yi ta san zai taimaka ya sauke ta tunda ta je suka gaisa da mama tana ɗakin dimples suna zuba labari tana kwanciya kan gado ita kuma dimples tana kan keken ɗinkinta rashin mutuncinki ba shi da na biyu jibiri bai da ke ɗinka kanki idanuwa dimples ta juya mata tana ci gaba da abin da take kafin ta ce kin fi kowa sanin ban koyi ɗinki don kowa ba sai kai na. kuma na matsa na abin yanzu wallahi san baya raina su mama ma sun cire rai tela suke samu suna kai wa ɗinkinsu dariya hindu yi ta san halin dimples tun da mama ce ba za ta ce mata ba za ta ɗinka ba kai tsaye amma a yi watanni ko yankawa ba ta yi ba ba ma kuma irin mutanen nan ne da ba sa son a ja musu rai tunda ta gwada sau biyu ba ta ƙara ba ta ɗinki ba Allah ya shirye ki wallahi amma ke banza ce da kuɗin da zaki samu Allah kaɗai ya san yawansu ɗan kwalin da dimples ta ƙara salafewa ta jefa kan gada tana faɗin naji yanzu za mu yi wata magana mai muhimmanci, ko baki gaji da ɓata ki ba sosai hindu take dariya kafin ta ɗaga ta da Hamza ya kira. Ni fa ina inda kika ce, ki fito tun ɗazu nake kiran waya ki ban samu ba. Miƙewa ta yi tana faɗin, di, bari in ga Hamza. Kai Dimples ta ɗaga mata, ki gaishe da shi. Wucewa Hindu ta yi ta san Dimples ko ca ta ta fito su gaisa ba za ta je ba. Haka ma za ta ce, ba na son shagiyar gulma, ki bar ni. Shi ya sa ba ta yasarar maganar ta ba, fita ta yi tana kwa ganin motar shi da ya yi fakin a gefe. ƙarasawa ta ta buɗe tana shiga sai ya jingina sosai da jikin motar ya juyo da kanshi yana sauke mata idanuwan shi da take ganin sun sake launi ta kanga hakan wasu lokuta sai ya ce mata bacci ne da gajiya murmushi ta yi mishi yana sake shiga mata fuska gajiya ta tambaya ya ɗaga mata kan shi da yake jin ya wani irin nauyi kuma ya san abin da ya sha ne da bacci zai kwanta ya yi kawai ya je yana son ganinta shi ya sa ya ƙara bulbulawa cikin shi vodka ko zai samu ta dishe mishi abin da yake ji yanzu sosai take mishi rigima idan ya nemi ko hannunta ne ya riƙe kuma ran shi na ɓaci ba kaɗan ba shi ya yasa yake yi ƙoƙarin ganin ya yi control ɗin kan shi kamar yadda ta ce ne saurin me kake yi kuma abdulhafiz ya ce mishi idan kana santa ba za ka taya ta tara zunubi ba ba za ka nemi wasa da kwanciyar kabarinta ba kuma tun da aurenta zai yi zai jira yana azabtuwa da hakan ne fiye da yadda ita da abdulhafiz din ba za su taɓa fahimta ba ba wasa yake so ya da kwanciyar kabarinta ba don shi ma nashin yana nan kan layi ita ɗin ce take barazana da natsuwar shi ya kike ya tambaya muryar shi a dishe ni ina lafiya kai zan tambaya ya kake ka karɓo ɗinkin kai ya ɗaga mata yadda ita ma take zaune cikin kujerar sai ta kwantar da kan nata hakan sai ya saka shi sauke numfashi kin san kina da kyau ko yar dariya ta yi kai baka ganin naka kyan dan wanda na samu shine baka gajiya da magana a kai numfashi ya sauke idan zai kwana yana mata bayani ba za ta taɓa gana abin da yake nufi ba ko magana take yi sai ya ji tsikar jikin shi na miƙewa wani irin kyau take mishi na ban mamaki jin ya yi shiru ga wani irin kallo da yake mata sai ya sa ta faɗin ya turo hulan nan wayar shi da take ajiye cikin gaban motar ya mika hannu ya ɗauko cire ta daga makulli yana shiga wasap ɗin shi ya kai kai inda ya yi sabin lambar mai hula ya mika mata shiga ta tana dubawa gabaki ɗaya sun yi kyau kuma za su shiga da kayan shi dubu arba'in da takwas ta faɗi tana ware idanuwanta ganin kuɗin ɗaya daga cikin hulunan kama dai daga zanen mata fita sosai tana da yi jinjina kuɗin sai ta ga sauran ma suna da tsada sosai guda ɗaya ce dubu sha biyar Fitatai daga kan lambar mai hular tana ganin wadda take sama da aka yi sabin da wan an yi saƙo bai ma buɗe ba na ga alat ɗin na gode ta gani bata san me ya kai ta ba kawai sai ta tsinci kanta da buɗe saƙon haka kawai ta ji tana son sanin kuɗin menene ya tura kuma waye ya turawa chat ɗin ma bai yi tsayi ba Sama ta tana fara ganin na farko da ya tura. Hai, kafin an amsa mishi, zuciya ta ta wata irin dokawa, sunan hotel da kuma kuɗinki. Ta karanta, tana ganin yarinyar ta turo kawunan mamaki da kuma alamar tambaya. Kar ki ɓata min lokaci, ba zan maimaita tambaya ta ba. An fi awa biyu tsakani kafin ta turo. Asa Pyramid Hotel 100K. Wannan karan